أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل أزواجنا لنا سكنا وجعل أزواجنا لنا لباسا وجعل بيننا مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون امتثالا لقوله سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وأسلي وأسلم على حبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الصادق الوالي الأمين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باكم وحلل masu albarka iyayena mata da muka hadu a wannan babban masallaci na tunawa da wato imamu ahmad bin hanbal ɗaya daga cikin jagorori na addinin musulunci wanda ake danganta mazhaba ta hambaliya zuwa gare shi a wannan anguwa mai albarka lodge layout da ke bayan gidan gwamnatin jihar kaduna a karamar hukumar kaduna ta kudu a tarayyar najeriya ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan munasaba ta haduwanmu a wannan rana ta hudu ga watan shawwal hijirar mafificin halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekaru 1442 wanda haka ya daidai da goma sha shida ga watan biyar shekara ta 2021 miladiya munasaba da ya saba haduwa duk shekara a irin wannan munasaba ta wa'azin goron sallah da wannan babbar cibiya mai albarka wato cibiyar babban mace counseling services suka hada wato wannan karatu ga iyaye mata a matsayin goron sallah wanda cikin kyautayi da baiwa na Allah madaukakin sarki gare mu a wannan yanki a wannan anguwa yasa aka zabe wannan masallaci ya zamanto shi ne gudu za a gabatar da wannan karatu ga iyaye mata wanda wannan hakika babbar ni'ima ce a gare mu wanda muke fata Allah madaukakin sarki ya maimaita mana irin waɗannan ni'imomi shekaru da yawa masu zuwa domin wata shekara kuma sai ku ga sun kai goron sallan wani wuri wata shekaran ma wani wuri kun ga hakika wannan cibiya a irin abubuwan da take gabatarwa ababe ne wanda ya kamata lallai a goge mata a kuma taya ta addu'a a ko da wani lokaci dan ganin sun tsaya da kafafunsu sun ci gaba da gudanar da irin waɗannan ayyuka na wayar da kan al'umma don ci gaban addini ya ainihin wato rayuwa muna fatan Allah madaukakin sarki ya taimaki wannan kungiya ko wannan cibiya ya karfafa gwiwarta ya datar da ita zuwa ga daidai ya kuma sanya wato karsashi da himma a cikin zukatar wato kun ma'aikatan wannan kungiya wato membobinta ya kuma sa shi ya zama dalilin tseren a nan duniya da kuma gobe kiyama sannan godiya ta gaba yan uwa waɗanda suka halarto wato wannan karatu daga nesa muna musu addu'a Allah Madaukin sarki ya saka musu da mafificin sakamako Allah Madaukin sarki ya mai da su gidajen su lafiya waɗanda ma suke kusa su ma muna musu addu'a Allah ta'ala ya mai da su gidajen su lafiya ya saka ma kowa da mafificin sakamako sannan gaisuwa ta musamman da godiya ga shi ma abocin wannan gida wanda ya gina wannan masallaci da har ya zamanto cewa an ba da wannan gwaggwabar dama ya zamanto cewa a cikinsa ne za a yi wannan haduwa muna fata wannan ya zama ɗaya daga cikin ayyukansa wanda za su zama dalilin tsiransa a duniya da kuma gobe kiyama ya gafarta wa iyayensa da kuma ainihin wato dukkan waɗanda suke da hannu da gudunmawa wajen ganin cewa wannan karatu ya inganta ya tabbata a daidai wannan lokaci to muna addu'a Allah madaukakin sarki ya saka ma kowa da alkhairi yan uwa masu albarka kamar inda sanarwa ya gabata wato matashiyar zancenmu a wannan rana shine wace ce babbar mace wace ce babbar mace fa'idar aure da zama a gidan auren ta mahangar addinin musulunci Wa ya dace a aura wato waɗannan ababe da na ambata ga baki ɗayansu su ne suka dunkule a wuri guda suka bayar da matashiyar zaman wato topic ɗin da za a tattauna a cikin wannan zama wanda wannan ya sanya kuka ga an keɓance ku iyayenmu mata da wannan karatu ba tare da maza ba domin wasu ababe ne da za mu tattauna a ciki waɗanda galibinsu sun shafe ku ne ku mata ko da sun shafi maza to zai zamanto mahimmancin su kaɗan ne idan aka kalle ku aka yawaye ku dangane da ababen da za mu tattauna kusan kashi 80 cikin 100 wato magana ta ku ce sauran ashirin ɗin da ya shafi maza to na san zai isa zuwa kulluwansu ta hanyar wato kai musu labarin ta hanyar wannan karatu da ake ɗauka za su iya gani za su iya ji amma kamar yadda larabawa suka ce laisa marra'a kaman sami wanda ya gani ba daidai yake da wanda aka bashi labari ba sin misbilibin ka gani kanka ya fi a ce labari aka zo aka baka wana ku da aka yi don ku ga ku a gaban ku kuna kallon biri kun san ya yake su nawa suka zo wani irin kaya ne a jikinsa da makirfon yake magana ba da makirfon yake magana ba yaya yanayin yana murmushi baya murmushi ba tare yake ko ma da kuna kallo a gaban ku aka yi kun wannan ya fi daɗi saƙon ya fi isa sama da a zo a ba da labari da wanda ba su samu zuwa ba ina tausaya musu sai dai su ji murya kawai amma shi ma da akwai alfahari a ciki muna fata 'yan uwa da suke baya za su ainihin wato iso nan ba da jimawa ba su ma su amfana Allah madaukin sarki ya mana jagora Allah madaukin sarki ya datar da mu ya ba mu ikon faɗin daidai da ainihin wato aiki da daidai yan uwa masu albarka idan kuka kalli topic din nan za ku gan shi topic ne guda uku a dunkule na farko wace ce babban mace to mu ware magana kai tsaye da ambatan bayanai da suka shafi babban mace to zai cinye mana lokaci ba kuma za mu iya kammalawa ba a lokacinmu zai ƙari daga nan kuma sai wato fa'idar aure da zama a gidan auren ta mahangar addinin musulunci shi ma wannan topic ne mai zaman kansa wanda in za mu keɓance shi da zance da bayanai shi ma to lallai zai kwalkwale mana lokacin da muke da shi ba tare da mun ambaci saura ba sa'an nan kuma wato wace ce ko ya dace a aura a nan gurin ya dace a aura mace ko namiji da yake maganar ta shafe ku ne ku iyaye mata to sai mu cewa ya dace a aura namiji ta fata muna fahimta kuma sannan in muka juya shi wa ya dace a aura mace shi ma yayi da kun ga akwai bukatun duka sai mun taba to shi ma kansa wannan idan muka keɓance shi da zance to lalle zai kwalkwale mana lokacin mu ba tare da mun ambaci saura ba to akwai wani abin da akan ce wato hatsin bara kun san hatsin bara ɗibo nan ne samu can ne ka tarkato daga can da abin da ya kama da haka wanda ga izinin Allah zan haɗe waɗannan maudu'an gabaki su guda uku a cikin bayanai na Allahumma sai dai kawai duk inda magana ya fito a cewa wannan ita ce babbar mace sai in yi bayanin to kun ga ɗabi'a da siffar babban mace a nan gurin ina fata muna fahimta duk inda magana ya zo akan wato zaman aure ainihin wato mahanga ta addinin musulunci shi ma sai in bayyana shi in fito da shi ina fata muna fahimta sannan wa ya dace a aura shi ma sai a fito da shi to da haka ne ina ga za mu jibe waɗannan tsintaye guda uku da suke gabanmu da dutse ƙwaya ɗaya ina fata muna fahimta ina fata muna fahimta sau da aka ku yi kyakkyawan saurare mu yi wuya rika kunnuwanku ku ba da zukatanku gabanin kunne don ya zamanto cewa kun ba da bokitin karfe mai lafiya a samu zuba ruwa a cikinsa kar ya zamanto kun miƙo kwanduna don idan aka zuba ruwa a cikin kwando ba zai zauna ba ko zai zauna ba zai zauna ba to ina fata Allah madaukin sarki ya buɗe zukatanku ya ba ku ikon fahimta ya ba ku ikon aiki da abin da zamu ji muna fata Allah madaukin sarki ya mana jagora sannan akwai wata ɗabi'a guda ɗaya da nakan yi shine ina tambaya a lokacin karatu ba mamaki ke da ke kallo na ƙila ke zan tambaya to ina buƙatar amsa ba mamaki ke zan tambaya ba mamaki ke zan tambaya saboda za ki saurari karatu ne da kunne guda biyu zuciyarki na tare da ni kunnen ki na saurare na da na tambaye ki ina buƙatar amsa ko dukkan ku in tambaye ku ku bani amsa a tare za mu tattauna ne da juna ba wai kun zo ne ku yi kihu haka kuna kallo na ba kamar ɗaya ga wata ana neman watan ramadana ko ana neman watan sallah a za mu tattauna ne domin wannan fagen naku ne ku ne mata ni ko namiji ne da abin da zan fara a cikin wannan fage to na kutso tsofi ne kuma duk ko wanda ya kutse kuma yana iya faruwa ina fata muna fahimta saboda haka na san cewa akwai ababe da yawa da mata suka jahilta a wannan babi muna fata Allah madaukakin sarki ya bude zukatanmu ya ba mu dukan fahimtar abin da muke so mu fahimta ya kuma ba mu ikon tabbaka shi a duniya ta karatu zuwa duniya ta aiki Allah madaukakin sarki dake roko ya sanya mu fara wannan karatu lafiya mu kuma tashi lafiya aure ɗaya ne daga cikin wato ayatul lahil kauniya idan aka ce ayatul lahil kauniya Shi ne ayoyin da Allah ya bari a bayan ƙasa waɗanda ya tsara duniya ta tafi su wadda bai yiwuwa a samu duniya ba tare da auratayya ba saboda ɗan adam da kuka ganshi a duniya ya ci gaba da zama ne ta hanyar auratayya wannan ya sanya Allah cikin sarki ya sa aure ya zama sunna ta annabawa ana fahimta dukkan wani annabi da Allah ta'ala ya aiko shi ya sa shi yana aure Allah ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablik waj'alna lahum azwajan wa dhurriyya haqiqa mun aiko manzanni gabanin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan su ma waɗannan manzanni mun sanya musu zuri'a mun sanya musu mata suna aure suna da yaya kun ga wannan sunna ce ta annabawa shi aure a matakin farko bayan nan annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi aure ya kuma yi umarni da ai aure har annabi muka ga cewa ya aure mata goma sha biyar wasu sun rasu wasu kuma sun rabu amma ya mutu ya bar guda nawa guda tara ina fata muna fahimta wannan yake nuna cewa ashe auren nan addini ne amma mu ba annabawa ba ne, mu mabiya annabawa ne mu muna da adadi da Allah madaukakin sarki ya iyakance mana mu mu'aura shine mata nawa mata hudu kun tabbata mata hudu aka ce kun tabbata duk wacce ta yadda addini ya ce miji ya aure mace hudu ta ce Allahu akbar Allahu akbar to yanzu mun samu ittifaki anan wayannan abubuwa da za su zo cikin karatun mu ne domin akwai wasu nuka da zamu tambaye kanmu da kanmu shin muna yin daidai ko ba ma yin daidai ina fata mun fahimci wannan yanzu nan duka mun yarda mun yi ittifaki Allah madaukakin sarki ya halatta wa namiji ya aure mata nawa hudu ayar ba ne ta take da ku ba Allah ta'ala yana cewa fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba to yanzu annabi yayi aure kamar yadda annabawa kafin shi sun yi aure sannan shi din ya kwadaitar da sahabbai su aure annabi yake cewa ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'aka falyatazawwaj ya ku taron samari duk wanda ya samu iko a cikin ku to yayi aure menene ikon nan malamai sun yi bayani da iko na farko shine ya zama yana da ƙarfin da zai iya sauke nauyi da bukatun iyalinsa na yau da kullum na gida kayan masarufi ne kayan abinci ne kayan tufafi ne da sauransu wurin zama da karantarwa da ilmantarwa sa ido akan al'amarinta tsare mata mutuncinta ana fahimta sannan kuma ya zama yana da ƙarfi na iya biya mata buƙatar auratayya na kwanciya shi ma wannan yana cikin ba'a baya halatta ga mutumin da yake mara lafiya ne yayi aure domin zai cuci matar ina fata muna fahimta baya halatta mutumin da bai da karfin da zai rike iyali wurin ciyar da ita wurin tufatantar da ita wajen kula da bukatunta ba zai iya ba shi ma baya halatta ya aure ina fata muna fahimta domin aure mas'ala ce da malamai suke bayani wanda wato ahkamu taklifiya yana hawa kansa kamar yaya akwai wanda aure wajibi ne a kansa akwai wanda aure halal ne akwai wanda aure haramun ne ma a kan shi ina cikin kun fahimta kana duba yanayin matsayinsa ne sai a ce wannan auren to kai halal ne kai auren nan kai haramun ne ma kai aure kamar yadda muka ce wannan mutum mara lafiya ne ba shi da gaba abin da nake nufi da gaba gaba ma'anawi ko gaba haƙiƙi ina fata muna fahimta abinda ake nufi da gaba ma'anawi shine a samu namiji yana da halitta ta ainihin wato na ɗa namiji a matsayinsa na namiji da zai kusanci iyalinsa ga halittar a jikinsa tana nan amma ba ta aiki kwata-kwata ta mutu saboda rashin lafiya ko saboda wani dalilin na daban da ya faɗo masa wannan kunga wato ba shi da gaba amma mai ma'anawi ina fata muna fahimta ga gaban ai amma kuma baya aikinsa ba shi ne manawi ba sannan a samu kuma namijin da yake ba shi da gaba hafiƙatan kwata-kwata ba a halicce shi daga gaba ba wannan zai yi aure wadda duk wanda ya aure da wannan yanayin ya zalunci matar da ya aura ya danne mata haƙƙi daga cikin haƙƙoƙinta da shari'a ta bata to shi yasa da annabi ya karantar ya ce a yi auren wannan magana da ya yi da matasa ya ce ku yi aure in kun samu iko wanda kuma bai da iko ba sai ke cewa wallan ya sai ka alaihi bisau duk wanda ba zai iya aure ba ba shi da halin aure to ya rika yin azumi ya rika yin azumi saboda shi azumi yana da wani kaifi da yake dakushe sha'awa yanzu muka fita a ramadan a lokacin ramadan ne kike kallon mijinki ya yi kwalliya ya caɓa ado zai fita kasuwa amma ba kya sha'awarsa ta buƙatar kwanciya saboda kin san cewa wato lokaci ne ba zai kamata ma ki neme shi ba ina fata muna fahimta sai kika yi haƙuri da halin da kike ciki kina buƙatar sa kina sha'awarsa amma sai kika haƙura ba azumi ne ya sami ki wannan kamar yadda shi ma zai ganki kin ki kwalliya kin caba ado amma sha'awar ki ta buƙatar kwanciya ba za ta zo a zuciyarsa ba domin yana da wani makami wata katanga da badala ko kandagarki ko shamaki da ta shaman kace wannan sha'awar tasa ya zuwa gare ki ina fata muna fahimta sai dai miki kallo na jin daɗi da natsuwa a zuciyarsa cewa wannan mata ta ce ga ta kyakkyawa kan kowa ɗin wanda bai samu ba ta ci kwalliya ta faranta mini rai wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana wace ce babbar mace a wani hadisi wannan ita ce siffar da aka tambaye shi ya aka ce masa ayyun nisa'u khair a cikin hadisin da Imam al-Hakim ya ruwaito hadisin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda wai wace mace ce mafi alkhairi wace mace ce babbar mace anan za ku ji wasu daga cikin siffofin babbar mace Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya bada amsa yace allazi allati tasurruhu idza nazama ita ce wacce idan mijinta ya kalle ta za ta faranta masa rai ya za ta faranta masa rai mana zai ji daɗi zai samu kwanciyar hankali babu yadda za a yi mace tittirna mace ununu. ƙununu ƙazama ku caka mijinta ya kalle ta ya fi ciki zai yi ashe cikin tsafta ne kuma ta bane ashe cikin sa hoda ne ashe cikin sa jambaki kuma su jagira da sanya maskara a mijinta ta sanya ta yi masa kwalliya zai ji daɗi in ya kalle ta hankalinsa zai kwanta fa wannan mata ta ce ba zai kalle ta bai yi nadama ta isa na aure wannan me yasa za a jingina wannan gare ni a ce ita ce mata ta ko uwar ƴaƴana saboda ta saboda rashin kamun kanta babu wannan kwata-kwata a cikin siffar matar da idan mijinta ya kalla zai yi marzai farin ciki sai annabi ya ce bayan wannan wato tsi'uhu idza amara ita ce wacce take wa mijinta da'a take masa biyayya duk lokacin da ba da umarni mijinta ya ce tsayanan ke za ta tsaya je kicin za ta je bawo nan za ta tsaya kada ki je wuce kaza an gama magana kawai da zaran ya faɗa shine abin da za a yi a gida babu wani ra'ayi nata ba fa ba ta da ra'ayin bane a tana da shi a zuciyarta sabanin namijin amma saboda matsayin mijinta da ta sani da ƙimarsa da ta sani da sanin cewa wannan fa kofa ta ce da zan shiga aljanna wanda ita nake nema yasa ba zan gitta maganarsa ba ba zan tsallake kara ba idan ya gitta zan tsaya akan umarninsa dan in yi wa Allah ta'ala biyayya in samu aljanna ta karkashin kafan mijina dan yi wa mijina biyayya yi wa Allah madaukakin sarki biyayya ne tana bin umarnin in ya ba umarni annabi bai tsaya nan ba sai ce wala tukhalifuhu fi nafsiha wa malihi ba ta saba masa akan kanta malamai sun yi bayani akan bai an ke nufi da wannan wato kalma ce da take da kaifi guda biyu lokaci guda ba ta saba masa akan kanta ma'ana duk sanda zai buƙace ta a matsayin matarsa za ta amsa masa sannan in baya nan ba za ka saba masa ba ta kwanta da wani mijin da ba naka ba ba ta nemi maza a waje ba ba ta ci amanan mijin ba ba ta ɗauki waya tana chatting da wani namiji daban wanda ba mijinta ba na soyayya maganganu na aƙifa na sanya farin ciki da annushuwa da jin daɗi ta ji cewa tana samun natsuwa tare da wannan mijin da take hira da shi kuma ba mijinta ba ne ba za ta yi haka ba saboda haka wannan ita ce siffarsa sannan wa malihi a ya ce da dukiyarsa mai dukiyarsa abincin da ya kawo dukiyarsa ce ki kula masa da abinci kiki zaranci da shi an fahimta manja ne man gyada ne magi ne gishiri ne duk abin da zai kawo na amfanin gida nasa ne dukiyarsa ce dole ki kula da wannan dukiya ki sarrafa su daidai misali yadda hankali zai ɗauka yadda zai zamanto cewa babu tasarrufi ko babu israfi a cikinsa babu almubazzaranci Allah ta'ala yana cewa innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin masu yin almubazzaranci ɗan uwan shaidan ne ɗan uwa ne na shaidan bayan nan ila ya ajiye alƙalaminsa na rubutu dukiyarsa ce ki kula masa da shi kar ki bari yara su ƙanzatar da shi ko su karya ko su canza masa wuri ya zo yana nema ina alƙalami na da na ajiye a nan babu ban san inda yake ba yara fa ba san wa ya ɗauka ba na gan shi a nan wane ne ya bige shi wane ne ya ɗauka ya ƙwallo da shi ta can wane ne ya jefa ma wane to wannan ba laifin yara ba da laifin ki ne ke uwar gida ba ki kula da dukiyar mijinki ba wannan jakarsa ce kula da su takalman sa ne wannan kula da su talabijin ne kula da shi sarki bari yara na jefa-jefa suna wasa da takalmi a bugo talabijin shi kenan sai ya faɗo ba ki kula masa da dukiyarsa ba kujeru na zama dukkan wani abu ko da cokali na wannan gidan wannan maganar ina faɗa miki ne ko da daga gidan iyayen ki kika taho da cokali wannan cokalin ya zama na gidansa dole ne ki kula da cokalin nan domin idan ya buƙaci cokali babu cokali kin sa masa damuwa a cikin zuciyarsa a gidansa to da annabi ya karantar da sahabbai wannan sai muka ga sahabban sun yi auren har aka samu waɗanda suke aure da yawa irin su alhassan ɗan usaini da alhassan ɗan aliyu bin abi talib allah ya ƙara masa yadda ya aure mace sama da saba'in ya zai aure mace sama da saba'in bayan yanzu da ni da ku muka yarda sai mata nawa aka sai aura mata hudu to Hassan ya aure mata sama da saba'in saboda dalilai kamar haka wasu rabuwa wasu mutuwa ina fata muna fahimta dalili na gaba da malamai suke kawowa shine Allah ya ba shi lafiya yana da karfin ɗa namiji idan ya aure mace ba ta iya gamsar da shi tana iya wahalhalu tana wahala sai ya sauta sai ya aure wata wannan ababe guda uku sun taimaka wajen auratayyarsa har ma ake ganin shi mai aure fiki ne lokacin da Ali ibn Abi Talib ya je Kufa sai da ya ja kunnan mutanen Kufa yace kar ku sake ba Hassan aure idan ya sakar muku ya babu ruwa na saboda haka su kuma mutanen Kufa suka ce in ya nema wallahi sai mun bashi ya za a yi jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nemi aure mu hana shi in duk ƴaƴan mu za su koma zawarawa a wurinsa sai mun bashi sai dai in ya ce bisu amma me nike so nuna mana yawan auren nike so nuna mana a'a halaccin ai sun yi auren kana fata muna fahimta wannan ina faɗa mana daga cikin hikimomin aure ne amma hangar mai makace da zama a gidan aure amma hargar addini ko sahabbai na yi annabawa sun yi annabi sallama yayi ai ba ma Hassan dan Aliyu ba Mughira ibn Shu'ba Allah ya kara masa yadda ya aure mata sama 100 sama da ɗari eh babu ta sun koyar da kai haka da gaske sama da ɗari shi ma irin wayancan dalilin ne na haka ba ta muna fahimta har ma aka tambaye shi wata rana bai za ka ce dangane da mata a matsayinka na wanda ka auren mata sama da ɗari kan mutumin da ya auren mata da yawa to haƙiƙa ya san mace wallahi ba wani abu da zai koyi a gare shi ko a ce masa akan al'amarin mata ina fata muna fahimta sai dai in bai ga daman yin magana ba kawai irin maganar imru'ul qaisi ne yake cewa wa in tasaluni fi nisa'i fa innani khabirun bi adawatin nisa'i tabibu idan za ku tambaye ni ku yi min fatawa akan al'amarin mata to ni fa ƙwararre ne kai ni likita ne ma a bangaren mata in ji imru'ul qaisi yace arahunna la na man qalla maluhu wala man ra'a minhu shayban wa qawwasa ina ganin mata ba sa san duwan bai da kudi, mace ta fi kanta a mai kudi ba ta san talaka haka ba sa san wanda suka ganshi da furfura ko suka ganshi ya dan goro haka ya dan duka saboda tsufa da gaske ne ko ƙarya yake muku ha da gaske ne ba ku san talaka ko ba ku san tsoho ba ku san wanda ɗan rankwafa haka haka imrul qais ya fada har ma yake cewa idza shaba ra'sul mar'i aw qalla maluhu laysa lahu min wuddihi nasibu idan kan mutun ya furfura ko ya zama talaka da kudi to ba shi da rabuwa wurin mata wannan sai dai gansu kawai haka ana sandu baba yana yau wasannin ku yan mata shikenan ba shi da rabo wanda ke da mace daya ya fi wanda bai da aure kuma haka bane wanda yake da bifa Yafi fi wanda ke da uku ba ya fi wanda ke da ɗaya da uku fa ya fi da biyu da hudu fa ya fi mai uku da nake nufin fifiko a nan a sanin su matan da ɗabi'a tasu ba haka bane yanzu tambayar da aka yi wa shi wannan sahabi kuskure ne ko ko daidai ne eh ai an tambaye sananne kenan to sai ya ce mai mata ɗaya ne ya ce matsoraci ne mai mata ɗaya matsoraci ne sannan sai yake cewa mai mata biyu kuwa wannan wato miskini ne an fahimta miskini ne abin tusayi ne domin za a gan shi ya ci kwalliyarsa yana dan cikin jin daɗi a ɗauka hankalinsa a kwanci ke bai san bala'in da aka kunno mai a gida ba tsakanin waccan da wannan yana cikin matsala da shi shi sa a wata riwayan ma ya ce mai mata biyu wannan yana cikin gobara yana wuta tsakanin wuta guda biyu wutan shi idan waccan ta zage shi ta ce masa mugu in ya bar ɗakin ta ya koma wancan ɗakin to sai ta ce mai ita kuma algungumi haka ke wanda ya wuta ce ta kunnu na kishi a tsakanin waɗannan ɗakuna guda biyu ko gidaje guda biyu da yake mata guda biyu shi ne ma'anar bayyana na rai wuta zira ake nufi wuta kishi yake nufi ba za ka taɓa yin wani abu ba kai burge su mijinsu bai burge su ta abin da zai yi to kawai munafunci ne an fahimta munafunci ne wani mutum ya aiki matarsa ɗaya ta ɗibo ruwa suna tare su uku da shi da matan nasa da ta tashi sai ɗaya ta ce wato sai wacce ita ce ta iya tafiya an ka kalle ta shi ne ita za ka aura za ka aika ko saboda wato ita suka su yan zamani an ce karamar ya aura ya aika da ta dawo mamaki yake ma ya aka yi wannan babba za ki faɗi wannan magana bayan kuma tsakanin shi da Allah ake yi ha tana dawowa ita sai ta riske su a wannan yanayi sai ta ce hin munafiki Allah ya kama ka dama ka aike ni ne don fi gulmana to Allah ya kama ka yanzu shi wannan sun gaba inda zai tsira ya a wurin kodai a cikinsu ba da kun ga yana tsakanin wuta guda biyu wutar kishi wani ya aure mata guda biyu aka ce mai sa ka aure mata biyu ya yi ta'addud an gane ko me yasa ya ce na yi ne da in zamanto zaki a tsakanin cinkiyoyi guda biyu su wa cinkiyoyi matansa waye zakin shi ne haka yake so ya zama zaki a tsakanin tinkiyoyi guda biyu don Allah ki sauwara zaki a tsakanin tinkiyoyi guda biyu akwai abin da za su iya mai har sai abin da zakin na yi da su wallahi ya dukkan wani magidanci mai mace sama da ɗaya abin da yake so kenan to ya aka yi ya ce da na aure matan nan biyu sai na koma tinkiya tsakanin zakuna guda biyu ni ne na koma tinkiyar su kuma suka zamanto zakuna gaba ɗaya suna ya galgala ni da inda na je babu tsira babu ainihin wato nasara to haka ainihin wato mata suke gane da auren da mace biyu kamar yadda mugera ibnu shuba ya faɗa yake cewa babu abin da zai kashe wannan wuta ta gobara sai mata ta uku kana so wutar ta sauki to ka aure ta uku sai a zauna lafiya akalla in can yana dan ci da wuta sai ka dan zo nan ka samu dan sanyi sanyi ko ba haka ba shi ne abin da yake faɗa sai ce mai mata hudu kuma kamar zaki ne a cikin gaccan yana shimfida mulki ne idan wannan ta mai wanka wannan sai ta shafa mai mai wannan kuma ta sa mai tufafi wannan sai ta dan fefesa masa turare ko ba ka bari kun ga sarauta kenan ake shimfidawa almuhim yan uwa masu albarka mun yanzu yanzu mun yadda cewa aure sunna ce ta annabawa daga cikin kuma ayoyin Allah subhanahu wata'ala a bayan kasa mun yadda da wannan za mu tsallaka gaba na gaba shine hikimomin aure daga cikimar aure shine bin umarnin Allah ne idan namiji ya aure ko mace ta yi aure ta bi umarnin Allah ne saboda Allah ne yake cewa fankihu ma tsaba lakum an nisa'i masna wa sulasa wa ruba ku aure abin da ranku ya muku sigari wacce kuke so anan yake nuna mana ba a auren dole a musulunci addinin musulunci babu auren dole domin Allah ce ma qabalakum kamar yadda ke ma kin darje kin zaɓa mijin da ya miki shi kike so shi ma ya zaɓi matar da ta mai ita yake so to ya aure ta ke ma ki aure shi ina fata muna fahimta ba a auren dole a musulunci sai auren soyayya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana zaune wata rana sai ga wata mata ta zo ta kawo kanta wajensa ta ce gane ya manzon Allah na kawo kaina ka aure ni na baka kaina shi kusan yana da dama yana da direct ticket duk matar da kawo kanta ya auta ga matar shi kawai yana santa ba maganar sadaki ko daura aure kawai an bashi da ina fata muna fahimta Allah ta'ala ya faɗa ya ya ya ya ayyuha nabiyyu inna ahalalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna ko ba ka bace wa ma malakat yaminuka ina fata muna fahimta amma afa Allahu alayka har zuwa ƙarshe inda yake cewa in wahabat aw imra'atan mu'minatan in wahabat darsaha lin nabiyyi in arada nabiyyu an yastankihaha amma sai Allah ce khalisatan laka kai kadai kake da wannan min dunil mu'minina banda sauran mummunai yanzu ba zai baka kawai na ganki kin burge ni kin zama kyakkyawa kin shafa hoda kin yi barbada kuma tu kawai sai ga kin buge ni ko sai ce to zo mu tafi sai mata ta ce a sai yiwu ba banda ni Allah ya ce khalisatan laka kai kadai ne kai annabi dunil mu'minina kake da wannan daman kake da wannan iko matan nan ta kawo kanta annabi sai kalle ta aka ce tun daga ƙasa kafarta ta kalli kafarta har sama ya gaba ta yi ba sai ya shiru annabi kun san baya munana abu annabi baya zagi bai cace mummuna ce gaskiya ni ban yi ba kawai ko kaza wani sahabbai sun fahimci annabi bai da ra'ayi kawai sun san halin annabi abin da yake so da abin da baya so nan ce wani miskin ya daga hannu ya ce ya addu'an Allah an ba ka so ni a auren mun da ita ina so annabi ya ce kawo sadaki dan ga aure ba a yi sai da sadaki ya ce tsab kai an zo daidai wurin gaba ɗaya ainihin wato duk garin madina ya ce bai na labatai ha daga bango zuwa bango ba talabci na ya fi kowa talabci kuma yana sa aure kai kawo sadaki annabi ya ce ko da da zobe ne na bakin karfe kafanta zoben bakin karfe gaba ɗaya ba shi da kima bai da wani tsada ba kowai ba ne fanko ne aka ce ko shi ya bada ta da shi to ya za yi ka iya ƙur'ani ka haddace ya ce a'a ban haddace ƙur'ani ba amma na haddace sura kaza da sura kaza da sura kaza Alabi ya ce to ka je ka koya mata surorin kaza shine sadakin aurenta har ka ɗora musu aure ya zama ta sai da ba aure babu sadaki saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan shi kadai ta shafa banda sauran bummunai to kamar yadda na faɗa idan aka yi aure bin umarnin waye Allah ne subhanahu wata'ala kuma babu auren dole a musulunci hikima ta gaba shi ne hifzun nasalil adami kiyaye tsakon ɗan adam wannan ni da ke da ke kallo na nake kallon ki ba mu yan adam bane to wannan tsatso namu na ɗan adam ya ci gaba da wanzuwa a bayan ƙasa ne ta hanyar auratayya inda babu aure da tuni tsatson dan adam ya kare da tuni tsatso na ɗan adam ya kare gaba ɗaya ba za a same mu ba kun tuna cewa bayan shekara dubu ɗaya da turo annabi adam alaihi salam Allah ya halaka duniyar gabaki ɗayanta a lokacin wa a lokacin annabi nuhu alaihi salam lokacin da aka yi ruwan tufana lokacin da aka yi ruwan mene tufana Allah ya halaka duk duniya ne ga baki da aka halaka ta a wanda ya saura sai mummune kadai waɗanda suka ba da gaskiya ga annabi nuhu alaihi salam wannan ragowar da ba halaka su ba su ne suka rika auratayya suna ta hayayyafa gane ko wannan ya aure wannan ana ta har aka zo aka same mu mu kan mu ta tsakan wayannan mumuna a zamanin annabi ruhu kun ji yadda aka yi amma ba domin auratayya ba da tuni tsakan adam ya riga ya kare kun ga shine mene hibzun nasal al-bashari ko hibzun nasal al-adami wato kiyaye tsakan dan adam na daga cikin hikimomi na ainihin wato auratayya abu na gaba hikimar aure shine qada'ul watar biyan bukata jin daɗi ta sha'awa da Allah ya halicci adam ya sa masa gariza ta sha'awa wanda ita ce yake wato ta hanyar auren ne kadai wannan garizar yake iya biyan wannan bukata an ba ta aure ba ba a yadda ba haramun ne ki bi wata hanya don biya makanki bukata Allah madaukin sarki yana cewa illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin sallati faman ibtaga wara'a zalika ulaika humul adun kenan duk wanda ya bi wata hanya ba ta hanyar auratayya ba wajen biyan bukatarsa ta sha'awa to ya saba ma Allah wannan mai ketare iyakan shi haramun ne mace ta amfani da ɗan yatsanta ko wani ko ma menene ko kandul kamar yadda akan ce ko kikumba ko ma menene ta biya makanta bukatar haramun ne wannan ya zama cikin wara a zalika haka shi ma namiji ya yi amfani da hannunsa ko wani abu ko ma menene ya zama wara a zalika shi ta haramun ne wannan ta hanyar aure ne ake biyan wannan gariza ta sha'awa ya aka yi mutunci ne ga matar mutunci ne ga mijin ina fata muna fahimta wata rana wani daga cikin sahabbai ya zo ya kawo ƙaran matarsa wajen umar ɗan kaddabi Allah ya ƙara masa yadda sai ya ji matar umar tana ɗaga murya tana masa fada tana mai hayaniya irin abin da ya baro gida matarsa tana masa ya kawo ƙara ta ce kai idan kana haza halu amirin mu'mini na radiyallahu an wa kai fala asbiru ana har wannan shine halin umar ɗan kaddabi a gida matarsa na masa fada amma ya yi shiru umar bai ce komai ba to ai ni ma sai in yi haƙuri kawai in koma haƙuri da matata sai ya juya umar sai ya fito ya ji sallama kai ma Allah bai sallama ya ce ƙwarai ko ni ne ya kawo ka ya ce kaji kaji halin da na kasance da matata ne na kawo maka ƙara kuma sai na ji matarka kai ma tana maka wannan abu shi sa na ce bari in haƙura inda dai na ga kai ma ga halin da kasance sai ce ɗan uwana ka yi haƙuri da matarka ni ma na yi haƙuri ita ne saboda haƙoƙinta da yake kaina tana da haƙoƙi a kanta mana mace na da haƙoƙi a kan mijinta da ya kamata mijin ya yi haƙun da ita ya kaura kansa ya ce innaha abbaqatul li ta'ami khabbazatul li khubzi murdi'atul tulli waladi ghassalatul tulli siyabi wa yaskunu qalbi jiha 'anil haram wannan shine mahallin shahidin da nake zo mu magana kai ita ke dafa min abinci ita ke kamun karin kumallo na ita ke wanke min na ita ke ciyar da ƴaƴana ta shayar da su sannan zuciyata na samun natsuwa a gare ta kamar baukawa zuwa ga haramun idan sha'awa ta ta motso wurinka nake zuwa biya bukata a kenan a cikin auratayya ake samun hanyar biyan bukata ta sha'awa ina fata muna fahimta yadda miji zai bukaci matarsa haka Allah ya halatta wa mace ta bukaci mijinta mijinki ne babu wanda aka ajiye shi a duniya ya biya miki wannan bukatar sai shi kamar yadda ba wanda aka ajiye duk duniya ka biya masa wannan bukatar sai ke ina fata muna fahimta ba zai yi duk yadda wai uwarsa take kaunarsa take son shi ɗana ɗana ta biya masa wannan bukata ba zai yi ba zai yi ba ba zai yi mahaifinki duk yadda yake son ke ke kaunar ke ce zai biya miki wannan bukata ba zai yi a sai aka ware aka yi tsari a addini wanda kowa da inda aka ajiye shi ina fata muna fahimta miji da mata su tsaya a matsayin su na auratayya kowa yana matsayin wato kariya ne ga ɗan uwansa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna wannan shine tsari wannan shine wato wato ci gaba da wayewa ba mu zauna kida humai ba kamar dabbobi suna bin junansu akan titi kamar yadda wasu kasashe da suke ikirarin wai sun waye mata suke yawo tsirara ake fyaɗe a kasashen turawa wanda wallahi a kasashe minti ɗaya ba a yi a duk minti ɗaya ana yi wa mata biyu fyaɗe a amurka da ingila bincike ya tabbatar da wannan minti biyu ta mata biyu fyaɗe kun gani akwai ƙasar da ma wallahi duk sakan mata tana ihu tana kuka ana yunkuri na yi mata fyaɗe ta yi ta tsira ba ta tsira ba an samu kaiwa zuwa ga abin ba a samu ba a halin da suke rayuwa kenan har aka samu wani musulmi mai iffa mai ta'aziz da addinin yana ɗauka ɗaukakuwa da addinin musulunci yana zauna irin wannan ƙasashe yana aiki suka hau da mutane a cikin lift maza da mata ana tsitsi ana zuwa dukkan flow din da aka zo ya tsaya wannan ya sauka flow ne ya kai hawa 40 dollar tafiya ake tafiya ake wannan na sauka wannan ta sauka wannan sauka sai ya rage tsakanin shi daga wata yarinya kwariya daga shi sai ta hankalin yarinyar na ya tashi da suke tsammani kawai zai auka mata har alif din yi ake yi din matar da ta samu kanta daga ita sai namiji bai ta harrash alaiha zai auka mata kawai shi ne tunaninta ko kuma shi ne tunaninsa shi ma ya samu dama banza ta faɗi kawai daga shi ita hankalin wannan mata in ya yi dubu ya ɓaci kamar yadda ake cewa shi kenan wannan bawan Allah kawai ya sun kuyar da kansa ƙasa ko kallonta ma bai ana zuwa fulo ashe fulo ɗin za su sauka yamma zai sa ƙafa ya riga ta fita ita kuma da yake baturiya ce ba ta da hankali tunaninta kuma daban yanzu sai ya koma tana tunanin wai me yasa wannan namijin bai kokarin ya mata fyaɗe ba bai kalle ta ba shin wai ita mummuna ce ko ko mai tarasa da har namiji zai kasance tsakaninta da ji ba tare da ya yi wani tunanin ya mata wani abu ba sai ta kya ce hehehe tana mai magana ya bayan aibi na bankan kaza kaza sai ce ai shi musulmi ne addininsa ya hana shi wannan ce kai musulmi ne addinin ka ya ce kwarai da gaske ce yanzu addinin ka ya hana ka taɓa mutuncin mace ka ci mutuncinta ka auka mata ya ce kwarai da gaske ce lalle ko idan ya tabbata wannan addinin ka ya hana ka wannan shine addinin da ya kamata a bi ta ce ina so ka aure ni ya ce ba zan aure ki ba sai in ki musulunta tare da addini ya halatta mai ya aure ta da ba musulma ba ce amma da shara'in ahalin kitabi dan ba majusiya ce zai aure ta a'a ba auren ba majusiya eh bautar wuta ko wani abu wanda take yin addini na ahlul kitabi su ne aka halatta wa musulmi ya aure ya kamata ku kiyaye wannan Ta ce tace zaka musulmi ce a an Allah ilaha illallah ya ba ta kalmar shahada Shi ke nan. kun hali na musulunci da ya nuna addinin musulunci an san shi da karrawa mace ne da mutunta ta da ainihin wato imanta ta ina fata muna fahimta to addinin musulunci ya kawo waɗannan hikimomi na ainihin wato kula da shi kansa auren da ba shi kima da ba shi daraja da ainihin wato mutunta shi da ma'abota shi auren su ai ma'abota aure mata da miji mata ta girmama mijinta miji kuma ya girmama matarsa ina fata muna fahimta ya girmama ta ta girmama shi ya girmama ƴan uwanta ta girmama ƴan uwansa idan ba ta girmama ƴan uwan mijinta to mijinta ba zai girmama ƴan uwanta ba ba ta ganin darajar nasa ba zai ga darajar nasa ba ina fata muna fahimta dole haka za a tafi shuɗanni ne in shuɗe ka dan ya to ɗaya yana yi ɗaya baya yi to akwai matsala ana so ke gabaki ɗaya a samu taimakekeniya wajen ayyuka na alkhairi a tsakankanin ma'aurata ina fata muna fahimta to wannan shine hikimomi na aure kamar yadda ainihin wato addinin musulunci ya zo da shi ya kuma tsara za mu koma zuwa ga ita dai babbar mace wace ce babbar mace banda wa'incin siffofi da annabi ya faɗa mana da farko guda nawa muka ambata da zu ha ba na ji an manta ko guda nawa haba da wanne da wanne aha ba ji na'am aha in ya bata umarni tana bi to mace sigari babbar mace ita ce wadda wani mai hikima yake fada cikin waƙe ya ce laisal fatatu bi maliha wa jamaliha kalla ولا بمفاخر الآباء لكنها بآفافها وبأهلها وصلاحها للزوج والأبناء وقيامها بشؤون منزلها وأن ترعاك في السراء والضراء يا ليت شعري أين توجد هذه الفتيات تحت القبة الخضراء كذلك كلمة عن جننسا wannan wasu ne daga cikin siffofin wace babbar mace Ya yace tu fatatu maliha wa maliha mace babba ba ana nufin mai kai hudin nan ba ba kyakkyawan nan ba mai shafa gazar da jamfaci a waje a wai don kyau ake magana ba an gane wannan ko ba kuma wai mai kudi ake magana ba ana maganar babban mace ba wacce take sanya a baya an gane ko take fita da shi ba ita ce babban mace ba wacce take sanya ainihin wato kotis a hannunta akan kumba tana burgewa ba ko ta bi kumba ta tsiriri dogo ko sai yanzu ƴan mata ma har suna tarariyan kumba ana tarare ta fitso wata alama ce ta fi tsara wannan to ba ita bace babban mace ba ita bace babban mace wacce za ta irin wannan Ya ce lakin na habi a fafiha babbar mace ita ce wacce take kame kanta wanda aka sansa da tsare mutuncin kanta kafin ta tsare namijinta ka tsana nata an fahimci wannan ko don mutuncin ta shi ne na namijin nata da aka ce afa ba za ta fito waje tana magana barkatai ba da duk wanda ta ga dama ba za ta je ta shiga da ta ga dama ba kowa ya ga kanta kowa ya ga kwalliyarta mijinta ya kalla da shi ya biya sadakin wani a waje bai biya sadaki ba ma ya kalla ba ko sisi ta ce kai matan nan ta hadu ta shaki Allah wallahi duk kika yadda wani ya ga kanki wallahi an sha ci da an sha da ke ba ko sisi ba mijinki ba komai ba kake yadda wani ya kalli adanki in ba mijinki ba abke nan. ka gani sannan wa bi tsuha matar da aka sani da tsarki an gane ko ita tana tsarkakkiya ce ba ta sanin wani ɗa miji in ba mijinta mijinta kaɗai shi ya santa ya san halittarta ya san wato mu'amalar ta kaza wato mu'amala ta cikin gida wanda ba ta kasancewa ga kowa sai ga ma'aurata mata da miji karki yadda wani ya san wannan in ba ke kaɗai ba tsakanin ki da mijinki ma'ana a nan gurin shine ba za ki zo ki zauna a majalisi ba kin ji daɗi ana hira ta ce ke ba ki sani ba ai ni ma yau baban wani kaza da kaza ya faru wannan babu tsarki a tare da ki ba tsarkakkiya ba ce ke ba babban mace ba ce karamar mace ce ke karamar mace ina fata muna fahimta annan ya ce wa salahi halin zauji ta zaman to kirki ga mijinka su ne wa'incin sifofin da annabi ya fara wal abna'i ta zaman to ne kirki ga 'ya'yanta ya ke nan? tana ba su tarbiyya tana ɗaura su akan hanyar kwarai tana kula da imaninsu me za su aikata imaninsu ya ƙaru saboda imani yana karuwa yana raguwa yana karuwa da aikin da'a yana kuma raguwa da sabon Allah me suke kallo a talabijin waɗanda tashoshi suke kallo a lokacin da bata nan da lokacin da take nan tashoshi ne da za su kula da tarbiyyansu ko ko tashoshi ne da za su rubuza musu tarbiyya ina fata muna fahimta hakan mace babba take babban mace kun ga salahi halil zaudi wal abna'i wato kirkin takanta ta zaman to ta kwarai ga mijinta da ƴaƴanta ta daura su akan kwarai ina fata muna fahimta ba wai mijin kadai ba hatta ƴaƴan nata tana sa ido a al'amuran su dan su zaman to na kwarai sannan ya ce wa qiyamuha bi shu'uni manziliha da tsayawa da za ta yi tsayin duka akan gudanar da ayyukanta na gida tana dafa abinci akan lokaci ayanta ba sa makara tana ba mijinta karin kumallo akan lokaci baya makara tana kula da tsafta gidan ba shine shi'unul bait ba tana kula da inganci na abin da ma za a ci a gidan ba za ki zo kina zaune ai a gidajenmu a ko angon mu duk ga mangorori yara su ɗibo mangoro suna sha ya nuna bai nuna ba zai ja musu ba ruwanki ya zo da abun wasa kusa ne reza ne ba abin da dame ki ne tunda yana kera wasa kawai ki ya baki ki huta wannan ba aiki ne na babban mace ba aiki ne na karamar mace irin wannan duk abin da kika gani wani abu harmful da zai cutar da danki ko ke ko wani a gidan dole ki kwace shi dole ki hana wannan abin ya kasance a tare da su ina fata muna fahimta ki kula menene 'ya'yanki za su yi wasa da shi menene za su ci menene za su shigo da shi ina ne ma za su yi wasan akwai wato aminci a wurin shin koko inda suke wasan na lura ga wani reshe can ko ga wani abu zai iya ballowa in ya fado kan yayana mai zai faru ina fata muna fahimta a ga wani karfe can ya fito a wurin ko wata ya kusa ta yi suna wasa wasan nan a turo ne zai cike shi ga cututtuka iri-iri ga tetanus ga inki suna shiga ban daki yaya suna yin addu'a a koko ba sa yi ya suke yin tsarki da yawa daga cikin mata iyaye ba su ma iya tsarki ba balanta da ayansu ba su iya tsarki mace halittar da Allah ya yi mata halitta ce mai haɗari wadda take buƙatar kulawa sama da komi mace ke a buɗe kike saɓanin namiji ya to in za ki tsarki sai kin kula da farko ma hannun naki da za ki sa ki tsarkin da shi me ya tsaftar da ke tare da shi ba ki je ki saka abu hannu a gabanki ba da sunan wai kina tsarki kina tsara ta kama kanki cuta shi yasa da yawa daga cikin mata wallahi tun daga gidajen iyayensu suna ƙanana suke fama da infection girma da infection su je gidan miji da infection su sa wa miji infection in yana da wata mata ya sa mata in tana da wani ya kara sa haka dai gashi nan kawai kuma menene jikin rashin kulawa da sakaci na iyaye tun yara suna ƙanana wallahi akwai abin da yawa mata suke yi a ce ai yarinya ta zai tafi tsari ta tsarki ki fai tsarki ba ce ki gani da idan ki ya take tsarkin ta yi daidai ba ta haka ba ta daidai ba koya mata yadda ya kamata ta yi tsarki amma mata da yawa ba su sani ba yara ƙanana suna da yawa waɗanda suke yin fitsari ko su bayan gida ba tare da sun yi tsarki ba wallahi suna da yawa wannan ni ga wasu da idona a wasu tarurruka da muke haduwa da maza da mata wallahi za ku ga yara sun je sun tashi ni fari su tashi biye su iyayen ba su sani ba kai idan ƙarki za ta je biyan bukata kula da ita mai za ta yi musamman yarinya ƙarama wanda tana bukatar a koya mata yaro idan yarinya an ka koya mata ta taso da shi za ta tafi da izinin Allah sannan akwai wani abu da ke da muhimmanci shine aje ruwan zafi na san kun san muhimmanci amma wai sai ki dauka ai ruwan zafin naki ne ke kadai wannan ai plus din mama ne na momi ne na ummi ne ita kadai hai plus din ajiye su manya duka da ke da ƴaƴancin mata har maza wallahi yin tsarki da ruwan ɗumi yana amfani hatta ga ɗa namiji ba wai sai ai ƙici mace ba matan su yi tsarki ke ma ki tsarki ina fata abin shi wannan gida ma ya tsarki da ruwan ɗumi ballantana kina da 'ya'ya mata kun su mazan ba za su yi ba da sauki amma 'ya'yanki mata ya zama da ruwan ɗumin nan za su rika tsarki shi kan shi wani abu ke kariya ne za su taso da abin su saba da shi kuma akalla wannan ruwan ɗumin ki barbada masa barbada a ciki mene ne barbadan da kike nufi kin dafa shi da wani sinadari ana nufin ya zama yana da datti na wani wato abin da ya shafi a ah, lalle ba idan yana da jirwaye a cikinsa ba wai za ki sa a gabanki ba ne in kin dafa ruwan tsarki da lalle ko magariya ko bagaruwa ko menene tace shi ake yi ki yi tsarki mujarrabin ruwan kawai ba wai da da shi ko da diddigansa kira sawa a jikinki ba don wannan kuma daga lokacin da za a je neman idanu sai a rasa mai sai neman gira aka ce sai a rasa idanu to dole sai an kula idan ma mujarradi ne bakin ruwa ne kawai zalla yayi sabulun da za a amfani da shi a samu sabulu mai kyau ba sabulu na wanka ba sabulu na tsarki wanda ya dace a ce mata suna tsarki da shi inga wannan kulawa ne ki kula da 'ya'yanki to shine ma'anar ta zamanto Salahahiya ga mijinta da kuma 'ya'yanta sannan ya ce wannan mata wa qiyamuha bi shu'uni manziliha da kulawa da ayyukan gidanta wa an tar'aka sannan ta rika kulawa da mijinta ta rika kulawa da mijinta fi sirri wa dharra a lokacin da yake farin ciki fi sirri wa dharra yana cikin murna ne ta yashi murna an mai karin girma a wurin aiki ta yi murna tafi shi murna yayi kasuwanci ya samu riba tafi shi murna kake murna wai zai canza mata talabijin ko zai canza mata gida ko zai canza mata kujeru a tafi shi murna na cewa ya samu ci gaba shi din ya fahimci kuma kina masa murnan da wannan ci gaban ba dan wata matsala ta ba kar ya fahimci da mijin ke fahimci kina murna ne ya samu ci gaba dan biyan wata bukatar ki wannan matsala ya samu matsala nuna masa kin fi shi damuwa ki tausaya masa yana cikin damuwa kar ki yadda damuwarsa ya zamanto cewa dalilin da zai bata miki aurenki amma kina kuskure kika nuna cewa kin murna da damuwar da shiga to an shiga cikin matsala shi namiji ba haka yake so ba ba haka yake so ba ki nuna masa kin fi shi murna a lokacin murna murnan nan ta sai kai tsaye ko ta dangin sa ne ki nuna masa kin fi shi damuwa da damuwar da yake ciki ta sai ko ko ta dangin sa ne ko na wani nasa wannan wanda ke hulɗa da su abokanan kasuwancinsa duka ki nuna masa wannan in farin ciki ne farin ciki in damuwa ne damuwa wannan ya ce bilbaiti a wannan gida ko ya laita shiri ya yi wannan waƙattawa aina tuje da harihi fatayatu a ina za a samu irin wa'innan mata ne don Allah ina tambayar a ina za a samu irin wannan mata ya ce ta hatar kubbatul khadra'i a ƙarƙashin wannan duniya da muke ci kubbatul khadra' shine wannan sky blue da ke saman mu wanda ya lullube mu a cikin duniya yake gizi a ina za a samu mace irin wannan za a samu a cikin nan masallacin za a samu za a samu daga yau fa za mu ga canji a gidaje mazajen ku fa mun san su suna hulɗa da mu muna hulɗa da su suna ba mu labarin abin da ke faruwa a gidajen ku kun yi kyau mara kun yi kirki ko kun yi rashin kirki wallahi suna faɗa mana kar ku ɗauka wasa nake yi da gaske wala kina faɗi daga nan da aka yi wannan muhadara cibiyar babban mace na goron sallah wannan masallaci mai albarka to mu ji canjin labaran da za su rika zuwa mana daga bakunan mazajen kun yi alkawari ba sha Allah ba kun yi alkawari kun yi alkawari tsakaninku da wa tsakaninku da Allah ba tsakaninku da ni ba fa tsakaninku da Allah kun yi alkawari Allah ta'ala ya taimake ku saboda ka ɗan uwa masu albarka mace ta gari mace ce wacce take ita wato kullum tana da himma ne aliya ita ce babban mace himmatun aliya da yasa aka kira annabi ibrahim a matsayin umma shi kadai al'umma ce shi kadai saboda kasantuwarsa wato kuduwa aka yi ta inna ibrahima kana ummatan qanitan bi ma'anan qanitan bi tsoron Allah kenan da yin biyayya ummata kuma me mene da biyayya to dai uhu idan amara ina fata muna fahimta kuma duk abin da kike a matsayinki na uwa to abin da ƴaƴanki za su yi kenan za su nuna miki ce baki ma iya ba in kirki kike wa mijinki to ƴaƴanki sai sun fi wato yin kirki a gidan mazajensu haka abin yake idan rashin mutunci ke fa to Allah ya kyauta Allah ta'ala ya kyauta shi wani mai hikima yake ce al'ummu madarasatun idza adatta. ita mace makaranta ce matukar ka tattale ta kai mata tarbiyya a'adatta sha'ban tayyibal araqi ai yi wa al'umma ne tarbiyya ga baki da saboda ke kina zama da yara guda goma lokaci guda ki musu tarbiyya amma ubansu fa yana can wurin aiki ko wurin neman abincin da ya san halin su bai sani ba daga kece makarantar gaba ɗaya sai aka idan ƴaƴan nan suka zama nagari su goma da kika tarbiyantar yanzu a wannan matar ƙwaya ɗaya da aka ba tarbiya sai ta fi aya goma ta zama tarbiya yanzu kenan an ba gidaje goma tarbiya a ƙarƙashin wa mace ɗaya ana fahimta an ba gidaje goma tarbiya a ƙarƙashin mace ɗaya ko ba haka bane wala Allah ɗaya a ciki ko biyar a ciki maza ne wayannan mazan da gidajensu da yayansu da iyalansu a sauran biyar ɗin mata ne su ma da yayansu da iyalansu sun ba nasu yayan tarbiyya kun ga can gidan ya samu nan ya samu kun ga al'umma ce gaba ɗaya za ta zamanto ta samu tarbiyya ingantacciya gyararra ce al'ummu raudun in ta'ahadahu al-haya birri arqa ayyuma iraqi الأم أستاذ ma'asimil madafi a مآثم المدى wato Uwa wato ita ce ƙarshe كنكت wanda idan ana buƙatar ɗaukaka ana buƙatar nasara to wallahi a inganta mace shi kenan shi ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sanya ladan mace ba irin na namiji bane darajar ta ma'ana an gane ko da aka ce ya biyayya ga uwa ya mata da'a kun samu darajoji da yawa wanda namiji bai samu wannan darajar ba annabi ya ce idan mutum ya tarbiyyantar da iyarsa ya mata tarbiyya ya mata ilimi ya aurar da ita za ta zama dalilin shigarsa aljanna shigarsa aljanna aka ce koda biyu ne biyu ya ce koda biyu ne aka ce koda ɗaya ne ya ce koda ɗaya ne A ce kun gama ce babar wasa bace ke ɗin nan kuma ke ce babar wasa bace ke kina da kima kina da daraja da addini ya baki wanda ƴaƴansu ke rasuwa annabi ya ce za su cece shi ranar tashin alƙiyama za su cece uwarsu da ubansu uban ma albarkacin uwar ya ci kuma hadisi ya zo ko da bari ne zai zo ranar tashin alkiyama yana makare da cikin mahaifiyarsa yana jan uwar da uban zuwa aljanna an ce miji ba ce ba ba ce aka ce saboda darajarki saboda kimarki wallahi duk kyan hori laye ne duk adanta duk shekin kake yi wallahi idan kika shiga aljanna ita ba kowan kowa bace ta zama baiwar ki za so ki shiga aljanna ta zama baiwar ki koko ba za so ba za so za so shi yasa wato kishiya a duniya ba kishiya bace abokiyar neman aljanna ce idan kika yi fada da kishiyar ki a duniya akan wani abu da ya shafi mijinku ko auratayya da zamantakewan gidanku da farko dai kin karyata wannan maganar da muka ittifaki a cewa mata nawa aka namiji aura da wa kike fada yanzu da Allah ce fada kina fada ne da Allah dan Allah ne ya halatta masa sai kika ce baki yadda ba dan me zai yi ya zai kawo wannan da za ta ci mutunci na ya zai kawo wannan a dama haƙƙin sa ne ya nemo ta kirki tun a farko ina fata muna fahimta tun a farko ya nemo ta gari yana jin cewa kuma yana son ta yana ta goya mai baya ta yashi addu'a kai mana adalci Allah ya baka ikon yi mana adalci kuma ku taimaka masa wajen yi muku adalci Allah madauki sarki ya shirye da shi yasa mai hikima yake fassara wancan hadisi da muka karanta na, Imam al-Hakim yace wa khairun nisa'i man az-zawj manzara mafi alkhairin mata ita ce wanda idan mijinta ya kalle ta yake jin dadi yake farin ciki wa man hafizat fi maghibin wa mashhadi da wacce take kare mijin take tsare masa mutuncinsa a lokacin da yana nan da kuma lokacin da baya nan tana tsare masa mutuncinsa qasiratul alfazi wadda ba ta yawan surutu cha cha cha cha cha cha cha ta anan a can wannan dabi'a ce ta karaman mace babbar mace a take tana kankanta maganar ta ne an gane wannan ko tana kankanta maganar ta ne ba ta yawan surutu fa idza qaska fala takum miktara idan har za ka yi magana ki zama mai yawan surutu an gane wannan ku? ki takaita as-samtu zainun was-sukutu salamatun ki shiru ado ne kacci magana ku mutane wala inna taqti fala takum miktara idan ki magana to kar ki zama mai yawan surutu wala in najimtu ala sukuti marratan wala qad najimtu ala al-kalami mirara yau inda zan yi nadama akan nayi shiru so daya to wallahi sai nayi nadamar maganganun da nayi so goma so adadi ba yawa ba iyaka ki zama mai kankanta magana ne ma'anan kasiratul alfazi an gane ko kasiratul baitiha wato wacce take zama a gida Kar ki zama kullum mai yawan fita da an zo gidanki ba nan, kullum kin tafi can jibi kina can gata kina can yanzu kina nan an jima kin koma can Kullum kina yawo kamar tsuntsu ba kya zama wuri guda kamar bugela wannan ba daidai bane karki yawan surutu karki me karki zo mai yawan yawo da fice-fice mace mai yawan surutu rikici ya hada ta da mijinta ya fi ta gaskiya amma saboda bakinta sai ya yi shiru ya haƙura ya sallama mata irin wannan ita ake ce bazza'iya annabi ya ce bazza'iya ba ta shiga aljanna Allah ya tsada miji mata bazza'i sannan yake cewa qasiratu tarafil aini wacce take takaita gannanta ba ta dika gannanta ta kalli wancan namijin ta kalli wannan namijin ta gano can wancan ta gano munin wancan wato kasiratul ain wato idan ta takaice yake akan mijinta kadai kamar yadda Allah ya siffanta hurul aini yace fihinna qasiratut tarfi an gane ko su din qasiratut tarf wato wanda aka takaita ganin su illa ga mazajen su kadai suke gari a aljanna lam yatmis hunna insun qablahum wala jan aljani ko da adam bai taba taba su ba su hurul aini in ba mijin nasu ba kun gani qasiratu tsar wanda idan su a takaice yake ba sa ganin kowa ba sa ganin komai sai mijinsu an gane wannan ko ala kulli abadin wato akan dukkan wani wanda yake ne ta ita waye abad ana nan wanda ba muharramin ta ba ba ta kallon wani namiji daban kallo na sha'awa an fahimta saboda ka tana takaituwa ne akan mijin nata yace alayki bi zati dini ko alayka bi zati dini tazfar bil muna ina baka shawara idan zaka aura mace to ka aure mai addini in za ki aure namiji ki aure mai mene mai addini a nan mu shine wa ya dace a aura amsan mu ta fito ko bata fito ba mai addini amma abin tambayar shine tambayar da take yin kanta wane ne mai addini wane ne mai addini wanda zai aje gemu kamu uku ha wanda zai tsangila wandansa eh ba shine mai addini ba da ilimi ba shi bane ba shi wane mai addini ne wanda yake bin dokoki na addini an fahimta wannan shine mai addini ko da bai da ilimi wanda zai zo masallaci a ce Allah ya ce yabi annabi ya ce yabi Allah ya hana ya hanu annabi ya hana ya hanu wannan shine mai addini wanda za a gaya masa addini ya hana ya zalince ki kuma ya ki zalince ki an tambaye daga cikin sahabbai aka ce masa wa zaka ba Umar aka ce wa zaka ba matarka yakka sai. ya ce ka bayar da ita ka awar da ita ga ma'abocin addini ba ce mai ilimi ba ba ce ka awar da ita ga malami ba ya ka ce ma'abocin addini wanda idan yana san yar nan to zai karrama ta zai mutunta ta zai darasta ta ma akraman nisa'u illa karimun wala a hana ahanahunna illa la'imun babu wanda ke karrama mace sai mutumin kirki ba wanda ke wulakanta su ya ci mutunci su sai mutumin banza yace ce to ba dai ta gama abocin addini wanda in yana son iska zai karrama ta idan ko bai santa bayan an bashi to ba zai zalunce ta ba haka mai addini yake ba zai zalunce ta ba amma kika ce a an ce addini mai addini ni ustazu nike nema mai mu kamun uku wanda ke gida wando mai wa'azi a masallacin juma'a wanda ke kaza da kaza ya aure ki da ilimin nasa bai da addini amma ya guntuka miki rashin mutuncin da sai kin gwammace idan aka ce miki in kika ji an ce alifun masu gaban ki a fadi wallahi kuwa ba magana alifun aka ce alifun ba'un sai kin ji tsoro ya kama ki karo da wani ustazun kuma amma mai addini shine mai tsoron Allah to haka a cikin mata a ce ake namiji ya nemo malama ba gingime wacce ta haddace Qur'ani wacce take yin da mus'aba ga a idan ka aure mace mai addini da Qur'ani da kaza wannan nurun ne ala nur ana son haka yi kuma da ke ma kika aure namiji mai addini kuma ka ilimi alhamdulillah ka fata muna fahimta amma ce aka ka aure mai addini mai kirki kawai mai mutunci rata san mutuncinka Ka san mutuncin iyayenka wacce za ta tsare maka mutuncin ka ta maka ita ake so ka aura ita ce mai addini ka je masallaci ka dan ji wa'azi ka zo gida ka ce maman wacce ba an ce ka nan da miki ashe haramun ne wasu to haramun ne to Allah ya yafe mana mun kira shi kenan an gama wanda ita ce mai addini lokacin sallah na yi ana kallon fim ba za ta ce sai na ga DN ba za ta tashi kawai ta kashe talabijin ta tashi ta alwala ya'yanta ma su yi kai sallah musulmanci wannan ita ce mai addini amma ba wadda tana zaune ana kallon fim ta ce sai na ga ƙarshe shi an kashe boss eh dan tsaya an karasa yanzu nan zan tashi bari mu dan karasa nan gurin wannan babban kuskure ne ba addini ba wannan idan kina yin wannan ki maza maza ki dena kina kofa kina dab da hadari kina baki daba wallahi kika mutu a wannan hali to sai abinda Allah ya yi hadari ne wannan Ga shi nan ana fada da mu ta ko'ina dukkan wasu funafunai na ɗauki hankali an sa su je lokacin da ake sallah wallahi dole mu gaya makan mu gaskiya dole mu gaya makan gaskiya wannan shine aikin ki na farko kula da ibada ba wai zuwa ki kallafin ba Allah ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wannan shine abin da ake bukata gare ki da ni amma ba kallon ya za a kashe boss ba ki gama tana kuka tana zubar da hawaye wiwi ke kya ce an mata mutuwa ne da kin tambaye ta ce wallahi an kashe boss an kashe acto, budurwa acto ba su aure ba kenan kuma sun sha wahalar soyayya ana kuka saboda an kalla fim din Titanic ba su aure ba ya mutu wannan musiba ne wannan bala'i ne wannan ana faɗa ne da kwakwalen mu an gane ko mental concept ake yi wato ai faɗa da ke ga addinin sunan kin tsaya a suna Maryam Aisha Khadijatu Maimuna Hafsa amma babu shi addinin a cikin mu'amalar ki addinin ki gaba da sai sunan kai aka barki da shi Allah ta'ala ya shirye da mu sannan ta zamanto wato wanda kake kaunanta bilmuna alwadudu wanda kake kaunarta ku yi auren soyayya an gane ko shi ake nufi da kaunar ai sannan alwaludu wanda za ku rika haihuwa ba wai ka auren mace tana shan kwaya ba wani kacce ayu ko ka dinga tura mata kwaya don kacce ayu abin da nake so ku fahimta shine addinin musulunci fa wayayyen addini ne addini ya yadda da tsarin haihuwa abin da bai yadda ba shine kayyade haihuwa kar ki kayyade ki ce kaya biyu suke shi wannan haramun karki da wannan amma addini ya yadda ku tsara duk bayan shekara biyu shekara uku ku za ku rika haihuwa wannan ya halatta ina fata kuna kuma idan kun tashi za ku bi hanyar da ta dace da ta ilimi a samu likitoci a shawara da su wanne ne hanya mafi ala da ya dace mu yi likita zai duba gurbin jininki an gane wannan ko hatta yanayin wato bugawan zuciyarki sai an auna a ga gashin kwaya ya dace da ke ko ko allura ne ko ko za a sa miki implant ne ko ma menene dai kawai yadda zaki sannan akwai hanyoyi da yawa da mun sha magana wanda yake ba kya bukatar likita ke ce likitan kanki ya kamata ki san kalandan ki yaushe ne cycle linki ki kiyaye wannan yaushe zaki ki haɗe mai gidanki kwanta ko yaushe ne ba za ku kwanta ba yaushe ne in kun kwanta za a samu ciki yaushe ne an kwanta ba za a samu ciki ba in an kiyaye Allah ta'ala zai tsare amma sai ku ga mata suna damun mu mala da yawan tambaya malam na sha magani ne na hana haihuwa jini ya balle min yanzu ya zan yi wa yake sai kin sha wannan magani duk matar da ta sha wani magani ko ta allura jini ya balle mata wallahi ba za su daina azumi ba za su daina sallah ba wannan jinin istihana ne kuma sai daina wai wallahi jini na ta zuwa to rabona da sallah wata kaza ke sai kin kafurta ba za ki je ki tuba kira masalloli waye ce ki je ki sha matsalar ba kwa shawartar masana sai kawai ku kama abu kawai ku dinga yi daga Allah ta'ala ya tsare mu yan uwa masu albarka shi aure wani abu ne wanda kamar yadda muka ji addinin musulunci ya bashi kulawa addinin musulunci ya bashi ainihin wato kima ya darasta shi sama da komai ba komai ba yake nuna mana darajar abin yadda annabawan Allah subhanahu wata'ala suka dauke shi da muhimmanci kuma suke yi ƙarshen gaba da nake so in tsaye da muhadara ta akai shi ne akwai wani abu da malamai suke ce ma ruba'iyya ruba'iyyatu as-sa'adatu az ababe guda hudu ka'idoji ne hudu idan har kina so aurenki ya zama ingantacce lafiyayye kuma cike da jin daɗi da annishuwa da farin to ki kiyaye waɗannan guda hudu ban ce tamanin ba ban ce ɗari ba ban ce talatin ba ko arba'in ko hamsa ƙwaya hudu kawai idan har za ki kiyaye hudun nan wallahi na lamunce miki kwanciyar hankali da farin ciki a gidan aurenki kuna dina? kun shirya sauraron su kun shirya an takarda da bayro ba ko kuma da ce to shikenan abu na farko shine wato ki kasance mai haƙuri haƙuri a dukkan ma'anonin haƙuri ki zama mai haƙuri irin haƙuri na annabi ayuba, alaihi salam wane ne annabi ayuba annabi ayyuba ɗaya ne daga cikin annabawan Allah da aka san shi da haƙuri da Allah ta'ala ya ce wato innahu awwab ya ma'anar awwab mai mai da al'amari zuwa ga Allah yana da haƙurinsa ya sa bai da kuka ya yi rashin lafiya sama da shekara ashirin da wani abu ya kuma daga hannu ya ce Allah warkar da ni ba ya haƙura da cutar da Allah ya ɗora masa matarsa ta ce ya annabin Allah ka roƙi Allah ya warkar da kai mana ya ce ya mata ka shekaran mu nawa muna cikin ni'ima da kwanciyar hankali ta ce shekaru masu yawa ya ce to ki bari wannan cin yau ya kai adadin shekarun da muka samu lafiya don aka yi kan kan kan a lokacin sai mu roƙi Allah ya warkar da mu za ki iya haka kanki na ciwo ki shiru kake faɗa ba kowa kuma ga kin fito masallaci kin fito makaranta kin fito wurin aiki kina aiki kazar kazar har yadda ya kamata ki yi an fahimta farin cikin da zaki nuna mu wani biki masa kake aga shi haka an ta biki ce wallahi kai na ne yake ciwo kin kai karan Allah ba wanda za ta yi haka mijin ke da ya ganki a murtuke fuska ta yi murtuk kamar hadarin zuwa ya hadu ya kai yi ba kai bane ka je ka siyo min biredi ba ka siyo ba ka tashi ka je ka siyo min biredi busashe na ce ka siyo min biredin nan mai laushi ki zama mai haƙuri a zamantakewar aure haƙuri da maganganun mijinki haƙuri da mu'amalarsa mai daɗi da mara daɗi haƙuri da makota haƙuri da kowa haƙuri kamar annabi ayyub alaihi gaba na biyu shine shine ki zamanto mai karamci irin karamcin hasimu tsa'i kun karanta tarihi kun san masu a'igo? ana buga misali da shi wajen karamci wanda babansa ne an gane wannan ko adi kusan adi ibn masu a'igo? Shi ne ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama yake tambaya kun ga wannan hatim din ba fadan aljanna ba ne. amma ana buga misali da shi wajen karamci ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullahi aina abi ina babana yake a zamanin jahiliya duk wasu baki da za su shigo maka zai tarbe su zai ba su masauki zai ba su abinci abin sha da raba kyauta yana ta yin abubuwa kawai an gane ko hadisi ya zo annabi ya ce bai taba addu'a Allah ya gafarta mai zunubin shi kawai yana yi ne shi sa annabi ya ce dan wuta ne ya ce baban ka yake sai ce baban ka wuta yake ku duba ku gani hankalinsa ya tashi saboda ya san babansa da ya shahara da wannan karamcin a ce wannan aikin bai sa shi aljanna bai yana wuta annabi ya kirawo shi da ya ga hankalinsa ya tashi sai ce babana da babanka suna wuta haka annabi ya ce amma zan yi bayani a nan gurin domin kyakkyawan fahimta wannan matsala ce khatira khatiratun jiddi khatira kada mu tashi a wurin nan masjid ahmad ibn hanbal ku je ku ce malam ibrahim al-madani ya ce baban annabi yana wuta haka hadisin ya zo amma wani baban annabin ba babansa mahaifi abdullahi ba babansa abu talib an fahimta kanin uba uba ne wan uba uba ne kaka ma uba ne ina fata muna fahimta yana nufin kai adiyu babanka hatim fa'i da mahaifina wanda ya rike ni wato abu talib duk suna cikin wuta shi ne abin da yake nufi kawai abu talib ya mutu ba imani kuma an tambaye shi ya ce ya gansa a cikin tarkatan wuta amma na ceto shi zuwa gaba-gaban wuta an sanya masa wasu takalma na wuta silifar a lahira mafi ƙarancin azaba da za a yi wa mutum azaba da shi shi ne a sa masa silifar sun wuta wanda kwakwalwarsa take tafarfata kawai saboda azabar wannan silifar sun ina fata muna fahimta wannan shi bala'in da ba ku sani ba idan ana muku magana ku ji tsoron Allah ku yi wa mazajen ku da'a da biyayya mace take saba mijinta Allah ya mata jin wuta mai tsanani amma sai kuna ganin a ai ba kuma bane kuna kwatanta wutan dai da wutan duniya ko kuna ganin kamar abun wasa ne to wallahi wuta ta wuce duk inda kuke tsammani ki zaman to me mene mai karamci ina fata muna fahimta kamar hasib ina fata muna fahimta to a nan gurin karamcin yana faruwa ne a ababe guda biyu da farko akan lokaci karamci akan lokaci karki yadda ki tafi anguwa ki je ki zauna ki bata lokacin ki ba tare da kin dawo gidan mijinki ba gidan aurenki mijinki ya zo ya nemi ki baki kin karrama lokacin kin mutunta lokacinki ina fata muna fahimta karki yadda a ce sanda mijinki zai zo gida ba nan karki yadda mijinki zai fita karfe bakwai a same ki kina bacci karfe biyar wallahi kake yadda da wannan karfe hudu kin tashi karfe hudu kin tashi akalla kina da mai awa uku kafin fitarsa kin dafa masa ruwan wanka kin tanaji duk abin da mijinki zai bukata yayi kafin karfe bakwai nan da zai fita ba sai zai fita bakwai ne zaki tashi wani har lokaci ya yi ne sai ki tashi kina bubu bubu wanda zai fita bakwai ne sai ya tsaya kuma yanzu ya miki abin da ke so ya karya miki sannan ya yi wanka ya sannan kuma ya fita ƙarfe nawa zai fita na yanzu daga bakwai kin mai da shi ƙarfe goma sha ɗaya ki karrama lokacin mijinki na daga cikin abu mafi tsanani mafi haɗari da muke fama da shi dukkaninmu wallahi mu gaya makan mu gaskiya sai wanda Allah ya tseratar shi ne waya mace na amfani da waya a dakin mijinta a mijin yana mata magana ko suna hira da mijinta tana danne-danne wannan haɗari ne babba da yawa daga cikin mawarata sun fada sai dai wanda Allah ta'ala ya tsere kawai ki karrama lokaci bai da na fada da awa uku kafin sanda kika san mijinki zai fita ko zai yi wani abu ba a yi wato lokaci aka ce ka sai ko kamar takobi ne idan ya zo yanki abu kawai yake shi ba a jira shi ba ya jira sai dai a jira shi kun gani? a taɓa kama hanya zan yi tafiya wannan munasaba ce yasa zan fara sai na kintaci lokacin da zan yi tafiyan nan awa awa biyu kafin lokacin tafiya sai na kama hanya wani in fito da maganar fili don za ku fi fahimta don gida ba za ku gane ba ina da flight da zan hau jirgi zuwa maka sai na cin tashi awa biyu kuma daga kaduna zan tashi in tafi abuja sai na bi jirgin kasa sai na ga awa biyu ai zai ishe ni jirgin kasa sai ya gota lokacin tashi daga nan a hanya kuma aka tsaya a jere ana jiran wani jirgin ya wuce haka haka hankali na na tashi ba ina kallon awa biyu nan na ta raguwa daga lokacin da za a fara cekin cikin tashi nan awa biyu wallahi ina ji ina kallo jirgin nan ya tashi a gabana shi suna bodi kuna cekin ba dama a yi an kulle kawai shi kenan ina kallon su gada shi gada wasu gaban wannan ya sababa mun sai dai in kwana a abuja kwana uku kafin in sake wani bukin wanda sai da ya kallafa mun kudi naira dubu tamanin to a wannan kwana uku sai wani wani tsohon matafiyi sai ya bani darasi ku ce ai kai malam kuskuren da ka yi wannan awa biyu da ka bada kwata-kwata bai yi ba ba ma jirgi ya kamata ka bi ba mota za ka biyo in kuma jirgin za ka biyo to ai sai ka biyo ya kamata in bi jirgin asuba ne sai na bi jirgin karfe goma da rabi an fahimta kun ji da aka samu matsalar ya ce ba a majirgi haka ka ɗauka bos ne ko ka da bos za ka je in ba wannan ga wata ka shiga sai ce to kafin nan idan zan yi tafiya ina da jirgi karfe bakwai ya ce wallahi karfe hudu nake tafiya iyafar kuma na ya kan ya shige ni kawai sai na gane to haka ake yi yanzu mijinki zai fita karfe bakwai ko takwas sai kina bacci karfe biyar don Allah ki kama zai latu ko ba zai latu ba kuma ke za ki samu mai duk abin da yake bukata da zai tafi ke za ki samu brush din shi a cikin jaka idan komai man shafawan shi ki suka haɗe an san fai din shi wanda zai bukata na kwana ɗaya ko biyu da zai a tafiya kin saka masa tinkan din sa ina wuya din shi komai kin sa masa rigar da zai sa ki shishirya ki ɗan fita kan kin dan sa abu a wuta dan abin da zai karin kumallo na sauri sauri haka dan wajibatul sari'a kina yi kina dawowa lokacin da za ki tashe shi sauran awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi tafiyar ce to baban wane ba kuma za ki kima min duka ba ko ki zuwa mai ruwa ki zo da kunnensa kina dan masa magana kina mai rada ko kina dan kan kunnen shi sai ya dan bude ido da ya farka kuma ya ganki kin rada kin ci kulliya ke a lokacin ba wai zai ganki bane kina warin mun miyau a bakin ki ba daidai bane wannan saboda ka sai ya tashi cikin annishawa ta ce mai ruwanka ki kama shi kai shi bayi in ya kama ki mai wanka ki masa in shi zai da kansa ya wankarsa zai fito cikin karfi ya karya ya sa tubabinsa wallahi ya kama hanya dare kan lokaci mutum ya zama mutumin kirki ya zama mai cika alkawari wannan shine karamci saboda ka akan lokaci sannan abu na biyu karkashin dai wannan karamcin shine kulawa da mashayir wato kenan karamci akan lokaci da mashayir me mashayir shine kaddara feeling dinki ina magana da ke a matsayinki na matata kin kawo min shawara ya kamata in saurari shawararki ko da ba daidai bane ba wai ke wannan ta banza ce ko kuma ni na baki shawara ko ina magana da ki a matsayi na ki kin dauki magana ka ta banza A kallan saurare ni ina fata muna fahimta ki ji me rage da shi ki ji damuwa ta ki bani shawara mu tattauna mashair ina ina fata muna fahimta ni mutum ne wanda ba na son sanyi na zo na haɗu da ke a ɗaki kuma ana sanyi ki ce a ah, ke wallahi tallahi zafi eh, sanyi ko ana zafi a bubbu da ƙofa misali ko ya kaza sabanin abin da ni mijinki nake so wannan sai ki fifita buƙatar mijinki a kan taki akwai matar da ta zo da mijinta ya kawo karanta muka zo za a yi zauna tare da za a yi musulmi me ya faru malam dukkan da nake kallon wani program a TV sai ta canza min kawai sai ta remote ta canza min ba yadda za in kalli abin da nake so wacce abin da take so ta kalla shi za ta canza ba kuma ta tambaya ta abin da ya kawo musu matsala tsakanin da mijinta abin banza wai to kalla har abin banza wai sai kin nuna kin kusan kai abin da za ki yi ba wai abin da mijin yake so ba in talabijin din zai zai kwana ya wuni awa 24 ko ya shekara a haka ya ta kalla abin da yake so ya kalla in baya ya da ki kalla abin da yake so ki kalla amma mijin kina nan abin da yake so haka ya kamata a kula da mashair da nuna damuwa duk da kashin mashair aka mani suke halimatu ko kuma wato yare biyar na soyayya an gane wannan wani karatu ne mai zaman kansa wanda ba yanzu ne lokacinsa ba ki nuna wa mijinki ya yi miki yi masa ya faɗa yi alal akalla ko da magana mai kyau ne ga yama mijinki magana mai daɗi kai ki faɗa magana da za ka fitar da shi ya shigo gida ya ba aika kaza ba kai wallahi ba a iya maka ba ka ganin kokari na tun safa nake aiki wannan ba daidai bane ya ce ba a dauke wancan abun ba to shikenan ya hakuri kan kai rade gida sai ka tashi ki dauki abin lokacin kin gama da shi wallahi ba ki baki daman da zai ƙara wata magana ba kuma ba zai ba ba daman yayi wani fada kuma ko ki ce ina wance ko ina wane maza ku zo ku ɗauki wannan kayan baban ku baya san ki a nan sun yi to zai ƙara wata magana mashayir ɗinsa ki kula da shi amma kin zo ya magana eh wallahi kullum ni aiki nake ba ganin kokari na eh wallahi tallahi hada ko mun mai aiki kin ƙara bata kin ƙara abin da larawa suke cewa zittisina balla wato kin ƙarawa wato tabo ruwa ya ƙara tabewa kenan kin gani abin da kika yi kenan ki kula da mashayir ko da magana mai kyau ki nuna masa cewa kina son sa kina kaunar shi ki nuna masa cewa yana kokari ki nuna masa cewa yana tazkiya da rayuwarsa akan ku zai ji dadi zai an kaddara kokarinsa an kaddara juhudinsa amma ya kawo ce fa kin yi banza da shi in kin tanka wannan abin ya tanka kin yi banza da shi zai ji daɗi gobe ya kawo ba zai taba jin daɗi ba akwai mutumin da ya ce wallahi ya kawo kaji an gyara su a gyare guda shida ya zo ya ajiye wa matansa a gida ya ce wallahi ya fita ya dawo da yamma ya ga kajin a gurin su saboda wulakanci kaji wata na nema ma ko ɗan ruwan a bata ba kaji aka sawo aka aji kuma a gyara fa ba sai an gyara ba kawai za ki ɗauka ne ki adana ko ki sa a cikin wato ma'ajiya in yanzu za a amfani da shi amma kin bar abin a fili kun gani wani ya ce ya siyo matarsa kifi mai kyau irin kifin ruwan nan wanda an riga an gyara shi an inganta shi abu mai rage a aika shi shi dai an riga an gyara irin da babu kifin nan da ake yi an gama kawai sai dai a ci katon kifi tarwada ya zo ya kawo ba su yi tarwada ba yawa ya zo ya kawo mata kifin nan ya ce matan nan wala ta kilo ta ji kallon kifin ya zo ya gani aka hama sai sai ya ɗauki kifin ya je ba makota su kuma wakwatan suka tashi suna ta godiya ka a yi babban wani ya cika kifin da ya kawo mana kaza kaza ai mun ci daɗi mun yi kaza mun yi kaza to kun ga ba kwa kaddara mashaƙa'ir ɗin miji su da miji yana kokari ya faranta muku ne ne. akwai mijin da ce min malam wai ni na sake gane abun duk ran da ni yunkurin in faranta wa iyali na rai to insha Allah a ranar sai sun bata min rai to <laughs> a ranar yake yake fuskantar bakin ciki da zai fuka ya dawo da niyan bari in ciyo kaza bari in zo in yi kaza to sai ya zo ya canza wani abun dole sai ya gurbata masa wannan abu a kula da mashair an gane wannan ko ko da kalma ce mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wato alkalimatu tayyiba sadaka magana mai kyau ko mai daɗi ma sadaka ce ga dan uwa alal aqalla suke faɗi magana da za ta kuntuta masa a rai akwai magana da ki faɗa mijinki wallahi sai shekara har yaban duniya tana cikin ransa zai da ya hakura ne kawai wannan magana mai kyau ki yaba masa yayi kokari kai baban wani Allah ya taka maka da alkhairi Allah ya ƙara buɗa maka Allah ya maka kaza muna jin daɗi kana ta dawainiya da mu amma ba wai ki zo ki bata rai ba mata da yawa a irin wa'annan bukukuwan suka fada bata da mazajensu saboda kayan sallah saboda naman sallah saboda kaza saboda kaza abin banza da masu zama dole sai an yi su ba ya kamata mu kiyaye wannan sa'id ibn hamid al-jahmi yake cewa matarsa yace wallahi ya zaujati na rantsa da Allah ya ke matata law tala'at alayya huriyatun min al-janna yace da wata hurul ini za ta fito daga aljanna zo ta tsaya a gabana ga ni ga ki ga ta yace ma alaiki ya ce wallahi ba zan fifita ta a ki ba dan Allah me matan nan zaka ji a zuciyarta daga na wannan magana da mijinta ya faɗa mata fa'irin haka ne ke ma ki fada miji ya mijina ya masoyi na kaza kaza da duk mazan duniya za su taru ba wanda nake gani sai kai kaza kaza zai ji daɗi ko da ƙarya ne ma zai ji dadi mashahir nuna amma ba ku kun gani Allah ta'ala ya tsare mu akwai abubuwa guda biyu a ƙarƙashin wannan da nake so ku ɗauke shi a matsayin ka'ida ku riƙe wannan wallahi wannan abun da a ƙarƙashin ko da shi kaɗai muka faɗa tun farkon karatunmu muka tashi in amuri ba al'ishtiram wal'aman karamci da aminci kun ga wayannan biyun to su ne aure su ne aure menene nike nufi da su ne aure al shi shine karamci shine abin da duk da namiji yake bukata a wurin mace duk wani namiji yana son a karrama shi a girmama shi a mutunta shi a bashi kimarsa a bashi daraja shi Allah ya bashi kada matsayin miji ki ce ki dauka ce ki sa ki zauna a wurin shi zai yanke doka ta ce a kike abin da kika ce an samu matsala kuma ba da amince wannan wato karamci wato ihtiram ki karrama miji miji gaba ɗaya abin da yake bukata kenan baya bukatan wani abu ba karamci ba wannan shine kawai abin da ake bukata na ga muku wannan magana a cikin kunnen ku ina muku rada ni namiji ne aman fa aminci shine abin da duk wata mace take bukata a wurin mijinta ya ta aminci ya ba ta aminci ba zai cuce ta ba ya ba ta aminci ba zai zalunce ta ba ya ba ta aminci ba zai fifita wata akan ta ba ta hanyar zalunci ba zai in ta samu aman kenan an gama komi wallahi din namijin da baiwa matarsa aman za ta bashi karamci duk matar da ta baiwa mijinta karamci zai ba ta aman shine kawai kaida Allah ta'ala ya ba ku ikon kiyayewa abu na uku daga cikin wa'annan ruba'iyat din na faɗi guda biyu wanne da wanne na ce haƙuri da karamci na uku shine ash-shaja'a wato shaja'a wato ƙarfin hali da gwarzantaka shi kuma yana faruwa ne ta hanyar abu ɗaya kawai ɗaya wannan shine i'tibar ba da haƙuri kin yi wa ki laifi Allah baban wani ka yi haƙuri kawai shi ba shi kenan babu wani ƙari ba komai kin yi laifi karɓi laifin ki ce a yi haƙuri don Allah ba zan sake ba kuskure ne wallahi an gama itidar a nan shaja'a take idan ba ki da shaja'a za ki ma mijinki laifi amma wallahi ba za ki ba shi haƙuri ba saboda ke ba ki ƙarfin hali gani kike ke mai rauni ke dama saboda ba za ki iya ba kina ganin faɗuwa ne take ce haba ya za ya kawai ce ya haƙuri ai sai ya raina ni ya ga kaman kaza kaza kaza a kin kashe kanki da kanki kawai so da yawa ma za ki da haƙuri akan laifin da ba baki ba in kina da wayo in kina da hankali da tunani baki kuskure baki nan don a zauna lafiya sai ki ce ayi haƙuri an gane ko ki bada hakuri. haƙuri daga nan an samu shaja'a daga nan abu na biyar na hudu kai na ƙarshe shine at-tanazul wato tanazuli sauka akan haƙƙi ko akan matsayi ina fata muna fahimta kuna rigima da jayayya ne to ke ce fa mai gaskiya amma ki haƙura ki yi tanazuli dan a zauna lafiya gaskiyar ta koma hannunsa ba dan kuma baki da gaskiya ba tanazuli kin san haƙƙin ki ne amma ki haƙura sai kin haƙura da wani abu sannan wasu ababe suke zuwa miki an fahimta amma kika ce ke komai sai an baki haƙƙin ki ɗari bisa ɗari to ɗan adam fa ba zai iya ba ina fata kuna fahimta ba zai iya ba to dole ki haƙuri da wasu haƙoƙinki ɗan ki samu wasu haƙoƙin da ake su zo sai ki tanazuli kin fahimci take taken mijinki yana nuna rashin adalci tsakanin ki da wacce yana karkatuwa zuwa gare ta to abin yana damun ki, amma ki tanazuli ki magana ki haƙura ki shanye ki rika nuna maka ma kamar ki san yana yi ba ya kuma zo ya miki dariya ya miki murmushi da sunan munafinta keke yi amma kuma ke kin san shi kina ga masa kallon buri yana miki kallon ayaba ina fata muna fahimta haka zaki masa da shi sai ya zo yana durkusawa ƙasa yana baki guri amma ce ce wallahi talla ba kai wannan ai munafunci ne wannan zalunci ne wallahi talla ai bace bace tafi ta fini ne ta tafi ni wannan ihun da zaki rika masa shi kina taba masa abin da yake so ne saboda haka ya zaki soki matar da yake so saboda haka za zai iya yin komai a ta dan ya nuna miki bacin ransa amma ki zo mai wayo ki zama wayayya ki yi haƙuri ki yi tanazuli irin yadda nana wato sauda bintu zam'a ta yi tanazuli akan haƙƙinta da ta fahimcewa ta girma Annabi sallallahu alaihi wasallama namiji ne shi yana buƙatar mace wadda za ta zauna kusa da shi ta kula da shi ta mai wasa da dariya ta mai ainihin wato cakulkuli ya mata cakulkuli an gane ku kamar da ya ce wa Jabir halla bikiran tula'ibuka wa tula'ibuha ya baka war mace budurwa da zaka yi wasa da kake wasa da ita ba ko ba ka bane irin suna Ra'isha da Hafsa an gane ko sai ta ga annabi fa yana so zai sake ta zai sake ta dama ba yarinya ya aure ta ba shekara 66 wasa ne eh wata ce shekara 66 nan ha magana ka ta yawai gawa ke ce shekara 66 eh ke ce ha in ganki <laughs> ko kuma shekara shida da rabi ko no eh a ina ce 40 zuwa sama za a samu birjik ga sinan da yawa har zuwa 50 makila za a samu har zuwa 50 da wani abu 66 to haka annabi ya aura hafsa guda kuma suka yi rayuwa a makka suka dawo madina sai ta ga haka abubuwa na dan canza ga yan mata suna na aisha yan shekara 12 13 ko ba ba ga su hafsawa yan shekara 17 18 ba suna su kula da shi ba sai ta ce to ai dole a nemi sulhu an gane wannan ko Allah ta'ala ce wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wasulhu khair ko ba ka Allah ya faɗa ba wa uhdiyatil anfusush shuh sai aka yi sulhu ta ce ya annabin Allah da ranar girki na ka tafi ɗakin na Aisha ita mace da ta gano wanene a cikin matan wacce annabi ya fito sai ta gano ya fitar na Aisha ta ce ai girki na annabi ka tafi ɗakin na Aisha ina nan a matsayin matarka kana zuwa muna gaisawa ka zo da rana amma dai can ita an bata ta girkin tana nan tana da title din nan da matsayin ummul mu'minina bai kuma ta ba kuma tana aljanna tare da annabi za shiga aljanna da tsohuwa ne za ta shiga ne a budurwa inna an sha'ana hunna in sha'a wa ja'alna hunna abkara urban atraba in kika gana na sauda a aljanna ba za ki taba gane ta ba sakkawa malam sakkawa din wanda rasa matar annabi ce a aljanna kuma mahaifiya ta ce mahaifiyar ki ce da ta bari ya sake ta bata a tara ba to haka yanzu ke uwar gida ce Allah ya sa miki girma da daraja sai kika fahimci wasu yan canje canje tsakanin ki da mai gidan saboda ya auro wata sabuwa amarya ko haka bane ko kuma ma zai yi auren duka dai kin fahimci akwai wani canji ne na matsalar rayuwa musamman kina so ya aure ko kaza sai ki hikima kawai abin wani sai tun da kai baka nan kana Abuja kwana kaza ku tafi kai da amarya ku zauna Abuja ni kuma ku bar na Kaduna shikenan isan da ya zo kaduna yana tare da ke can kwana biyar ya fi yawa kaki damu da ba a yi wai raba daidai ba A ba wata rana za ka ji yanki cewa ziyara ce ma ba wai an rabu da ke ba amma sanda kuma zai dawo hutu sai a dawo a cigaba da raba kwanaki ya ba ki hakkin ki kina nan a matarsa kuma ya tsare miki mutunci ki ke ma kin tsare ba kanki mutunci akan ki ce wallahi tallahi sai mun azalci ni wallahi kaza kaza yana baki takarda kika tafi gidanku sai ki shekara 30 ba wanda zo sai yana sallama da ki balle wani ya aure ki kin shiga cikin matsala kuma kina kallon sa ƴaƴan da kika haifa suna can ana wahalar da su ana musguna musu an mai da su wato aiki kawai ƴan aike an mai da su barori kawai ka gani muna magana da Abdullahi ga kai ce wata mata ce ma ƴaƴan kishi take dan uban ku ku tafi makaranta ko ku tafi makaranta cikin ruwan ku kuma kula da nawa ƴaƴan nake kawai ba ta gada ma ba abin da ya dame ta ƴaƴan ta fa aikin alheri ƴaƴan kishi ta to ba ki zo na kirungumi ƴaƴan ki ba ko ba haka bai faru ba tace to mai gida baban wane ina ganin to ai wani abu mana kaga kai yanzu kai aure kwanan nan saboda haka kuma ai akwai bukatun ka zo na kusa da amarya da dan dauke maka kaza ita fa ba kya so amma ai siyasa kike masa tunda ba kya so na san kai aure sabo to a nan kasa mana maimako ka rika yin kwana uku a wurinta ni kuma ka rika yin kwana biyu a wurina ina an dan fani an bata kwana ɗaya ta ya zo ya kwana biyu a wurin ki ya kwana uku a wurinta haka dai ta tafiya in ku biyu ne zai ji daɗi zai ce a ah, haba wannan ai a zan a ah, ba komai wani aini ne na ban maka saboda kaza da kaza ganin shi kuma da yake lusari ne dama sai an shi Allah ya shirya da mu amma ki gane ba wai haramun bane idan mace ta baiwa mijinta kwananta ba haramun bane ya ansa yadda annabi ya ansa wannan cikin da na saura ta masa ke ma kuma da kika bada ba aibi kike ba kada kawayenki ko iyayenki a gidan ce ce doluwa ce ashe ashe baki da hankali ya zaki je ki haka a'a babu abin da shari'a ya ce ina fata muna fahimta Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu da kuma datar da mu da ainihin wato aiki da waɗannan ababe da muka ji muna fata dan abin da muka karanta ya zama daidai mu dinta Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko karanci ilimi Allah madaukakin sarki ya yafe mana akwai sanarwa kamar haka ga masu bukatar wannan bidiyo an gane ko na karatun nan da aka yi a yanzu a bibiyi wannan karatu yanzu haka live akwai shi a youtube yanzu channel ɗinmu mai suna wato tafarkin magabata tafarkin magabata tv ki rubuta sunan tv channel ɗin tafarkin magabata tv sunan shi kenan a youtube sannan kuma ga masu bukatan audio an gane wannan ko za a kan yashi a cikin wato da karatun wannan karatu na masallacin Ahmad bin Hanbal ko yawa eh sura mana sunan su ko kuma a ce daga masallacin to to za ku rubuta suna ne yawa a WhatsApp an gane ko sai dai malam ya manta bai rubuta lambar WhatsApp din ba lambar whatsapp din an saba kiranta kira mana ita malam 080 05 ita ce ake samu majalisun malamai da sauran karatukan manyan malamanmu na jihar kaduna da mara najeriya ga makida a wannan lambar yanzu idan kike sallama shi ne abin da yake rubi maganar mu ta fito sosai yanzu kenan sai ki sallama a whatsapp a wannan lambar sai ki ce karatun masallacin ahmad bin hanbal wana wannan karatun kenan shi nan za a tura miki kuma an saka shi a cikin group din kenan kin shiga saboda ka yanzu zaki rika samun dukkan wani karatu da za a yi a majalisun malamai ko da ba nan kina da uzuri zaki samu abin an tura shi a cikin wannan group din sannan kuma za ku iya bidiyon karatuttuka na majalisun malamai da irin wannan mahadarori a shafin facebook an gane ko a shafin facebook mai suna muktar ishaq an gane ko ishaq din da q ishaq din da q wato muktar ishaq abdulmumini abdulmumini akwai ai a ƙarshe an gane ko abdulmumini ishaqa muktar ishaq abdulmumini za ki satin a facebook zaki ga wannan karatun na yanzu nan da aka riga aka sake shi yana nan yana tafiya ina fata muna fahimta Allah madaukin sarki ya mana jagora abu na karshe da zan faɗa mana shine wato TV channel wanda ni kuma ya shafa wannan Almadani TV Nigeria a YouTube channel an gane ko Almadani TV Nigeria shine channel tv ina wanda duk waɗansu karatuka ana jefa su da masu wurin waɗanda ba su ba sannan wannan kungiya mai albarka irin wa masu albarka kun gane irin kokarinta da ainihin wato bajinta da ta nuna wajen irin waɗannan ayyuka da ta sa a gaba muna fata Allah ta'ala ya taimake ta wannan ƙungiya tana kulawa da ba da shawarwari ga ma'aurata musamman waɗanda za su yi aure sabo da ma waɗanda suke cikin auren yana ɗan ba da matsaloli yana tangarɗa na daga cikin ayyukansu zama da waɗannan masu matsaloli da ba su shawarwari don ganin cewa auren nasu ya gyaru ya gyattu an zauna lafiya an gane wannan ko akwai kulawa da abin da ya shafi wayar da kan mata akan sana'o'i wayan musu da kai a zamanance a kuma addinance yadda mace za ta zauna ta mu'amala da mijinta a gida ta tafi da zamaninta ta hanyar sana'a da ayyuka na kwarai waɗanda ke za ta tsara mutuncinta ba ta hanyar tozarci ko wulakanci ba wannan kaɗan kenan saboda yanayin lokaci zan ba da abin magana zuwa ga ainihin wato ɗan uwa malam abubakar siddiq abu Asif wanda shi ne ciyaman na wato gasar karatun alkur'ani na karamar hukumar igabi baki gida kuma eh. Allah Allah ya gafarta masa rasuwa na shugaban kwamitin marayu na ɗan foliyo an ce ya rasu da safan nan yanzu za a yi jana'izar ta karfe ɗaya mana addu'a Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta bala Abubakar Sadiq zai magana insha Allah na minti ɗaya ko biyu daga nan sai ya rufe da addu'a idan babu bayani ko sako daga su 'yan kwamiti mana 'yan wato wannan cibiya ta babbar mace idan akwai wani sako yana da kyau su zo kusa-kusa na idan malam abubakar ya gama magana su yi sakon su su isa da shi idan kuma babu to zai yi jawabinsa daga nan zai rufe mana da addu'a ga bakin bismillah